a cikin shirin fim ɗin labari na season 7 episode 12 da mai sauraro a yanzu haka muna tare da wani bidiyo na wasu matasa da suka fito suna zanga-zanga na nuna rashin jin daɗinsu da kuma da na sanin fara kallon shirin fim ɗin labari na inda suka fito suna zagin darakta aminu saira akan kashe su mayya da furasdo da yi a cikin shirin fim ɗin labari na domin sauraro tabbas da alamu sumayya da Furasdo mutuwa suke yi a cikin shirin fim ɗin labari na wanda hakan bai wa makallata cikin shirin fim ɗin labari na daɗi ba mai sauraro a yanzu aka je ka gyara zama muna tafe da sharhin fim ɗin labari na amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka tashar nan ta mu ta farko mai albarka ta sharhi tv muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode misrarru a yanzu haka kowa ya yi mamaki yadda firasdo ya yanke hukuncin cewar ya haƙura mahaifinsa ya fitar da shi ƙasar waje domin a sama mai lafiya inda kowa ya yi tunanin lokacin da ya sace sumayya zai kashe ta ne ko kuma ya je a ɗaura masa aure ta ƙarfi da yaji amma sai shi da kansa ya haƙura ya ce ta je ta auri raba gardama amma sai dai wani hanzari ba gudu ba tabbas mai sauraro tun da Firasdo da Sumayya mutuwa suke a cikin shirin fim ɗin labari na sai dai idan ya kasance Firasdo ne yake kashe ta a ranar ɗaurin auren sannan ya kashe raba gardama shi ma ya kashe kanshi don mai sauraro a yanzu haka an fara cece ku ce a social media na cewar bai kamata Aminu Saira ya kashe su ba a cikin fim ɗin nan ya kamata ta auri Firasdo saboda shi ne wanda ya sha wahala a soyayyarta. inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji daga bakin aminu saira ɗin domin ku ji dalilin da yasa ya kawo ƙarshen shirin fim ɗin labari na da wata sigar domin mai aminu saira ya ce ba zai ja shirin fim ɗin labari na ba kamar yadda shirin fim ɗin izza so yake domin mai ba zai so a dinga korafi da season ɗinsa cewar ya ƙi ya ƙare ba domin sauraro ka san cewa fim ɗin firasdo ko in ce fim ɗin aminu saira ya sha bamban da fim ɗin izza so. domin mai sauraro har yanzu mutane suna korafi kan ciwon, yaushe lawan ahmad zai kawo ƙarshen shirin fim din izza so inda ya ce duk wanda yake so ya ga bayan shirin fim din izza so to baya ƙaunar addinin musulunci tabbas mai sauraro ina tunani ita kuma sumayya ita ce take kashe kanta sannan kuma furasdo ya ji labari shi ma ya kashe kansa haka zalika shi ma abba galadima ya kashe kansa tabbas mai sauraro mutane da dama suna ta hasaso abubuwan da zai faru dangane da mutuwar sumayya da firasdo da kuma abba a cikin shirin fim ɗin labari na to mai sauraro tabbas da walakin gora a miya ɗaya daga cikinsu ne yake fara mutuwa sannan sauran su kashe kansu ko kuma aliyu ne yake kashe su sannan shi ma ya kashe kanshi To mai sauraro tabbas mutane da dama sun yi dana sanin fara kallon shirin fim ɗin labari na domin sauraro wasu sun fito sun ce da sun san haka shirin fim ɗin labari na zai kasance da ba su fara kalla sun wahalar da lokacinsu ba suna kallon shirin fim ɗin labari na domin sauraro fim ɗin labari na ba kowa ne ya mai daɗi ba saboda ƙarshen bai kasance mai kyau ba domin sauraro inda za ku gani a labari na season 7 episode 12 a ƙarshe inda za ku ga an hasko wata mata wacce faƙuwar fuska ce ba ma a taɓa ganinta a cikin shirin fim ɗin labari na ba amma wai ita ce take ba da labarin yadda sumayya da furasdo suka mutu a cikin shirin fim ɗin labari na sai dai kuma aminu saira ya ce bayan shirin fim ɗin labari na zai kawo muku wani season ɗin wanda za ku ji daɗin shi kamar shirin fim ɗin labari na amma shi kuma sunan shi dare ɗaya amma mai sauraro duk da haka mutane sun ƙosa su ga me zai faru a shirin fim ɗin labari na a na sati mai zuwa su ga furasdo ɗin ne yake kashe sumayya ko kuma a'a sumayya ce take shan guba ta mutu saboda baƙin ciki na cewar bata auri aliyu ba saboda mai sauraro kalaman da firasdo ya gaya wa sumayya lokacin da ya ɗauke ta ita kanta ya ratsa mata zuciya kuma ta yi nadamar amincewa da ta aka yi musu baiko da abba galadima sai dai mai sauraro muna ka kai mana kuma na kasan wannan bidiyo domin jin ra'ayinka dangane da wannan sharhi na fim ɗin labari na da muka kawo maka kada ka manta ka yi subscribing don wannan ne zuwan ka nan ta ta farko mai albarka sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye